This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jiyan wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma iPad. ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, tare da fatar kun wani lafiya, Jummai Ali da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muna farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da za mu gabatar ga kanin labarai. a ƙasar siriya yan maya suka ce akalla mutane ɗari ne a kashe sakamakon wani farmaki da makamai masu guba da suke zargi sojoji da suke biyayya ga bashar al-assad suka kai kusa da damascus jaman bangaren shari'a da na tsaron kasar masar kuma sun ce laraban nan wata kotun kasar ta ba da umarnin a saki tsohon shugaban kasar hosni mubarak daga gidan yari rundunar mayakan pakistan kuma ta ce sojojin indiya sun kashe mata soja ɗaya lokacin da suka bude wuta kan harbin mai uwa da yawa bi a yankin kashmir kanin labarin kenan taro ya kusan kai goma kuma ya fi goma ah, da gwamnati su gaya mana wannan yau gobe kuma wani ya shigo ya gaya mana wata magana. Dr. Nasiru Isa Fage, shugaban kungiyar malaman jami'o'i yake bayanin cewa tun da suka fara yajin aiki sun yi tarurruka har sau goma da jami'an gwamnati. To amma har yanzu ba a magance wannan matsala ba. Za ku ji sauran bayani an jima. Kuma yau ne sabuwar jam'iyyar APC take taronta na farko. Gwamnan jihar Oyo ya buƙaci a yaduwo in samun zaman lafiya a Najeriya. kuma kamar kowace ranar laraba bello habib galadanci zai gabatar da himma ba ta ga rago to amma za mu fara ne da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar A ƙasar Siriya, ‘yan gwagwarmaya suka ce akalla mutane ɗari ne aka kashe sakamakon wani farmaki da makamai masu guba da suke zargi sojoji da suke biyayya ga gwamnatin shugaba Bashar al suka kai kusa da damaskar babban birnin ƙasar. Ba kuma tare da ɓata wani lokaci ba, Sham ta musanta zargin ta yi amfani da makamai masu guba. kafofin yada labaran kasar suka ce akwai matakan da sojojin kasar suke dauka a yankin suka ce sojoji sun kashe 'yan ta'adda lafasai da gwamnatin kasar take amfani da shi wajen kiran masu adawa da gwamnatin ta shugaba assad Ƙungiyar ƴan fafutukar ƙasar Siriya mai cibiya a Ingila ta ce sojoji sun harba rokoki kan wasu sansanoni a gabashi da kuma yammacin wuri da ake kira guta. Ƙungiyar ta ambaci 'yan gwagwarmaya a yankin suna cewa an yi amfani da iska mai guba. ingila da kungiyar da kan kasashen laraba sun yi kira ga siriya ta kyale wakilan majalisar ɗinkin duniya da suke kasar a halin yanzu su duba wurin da ake zargi ta kai hari da makamai masu guban sakataren harkokin wajen ingila william hague ya ce ya damu matuƙa kan rahotannin amfani da makamai masu guba ya ce don har aka tabbatar da haka lallai an ruruta rikicin zuwa wani mizani mai firgitarwa daga nan mr hague ya ce biritaniya za ta gabatar da batun gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya idan aka tabbatar Jami'an bangaren shari'a da na tsaron kasar Masar sun ce laraban nan idan Allah ya yarda wata kotun kasar za ta ba da umarnin a sako tsohon shugaban kasar Hosni Mubarak daga gidan yari inda ake tsare da shi fiye da shekaru biyu bayan da wani bore da ya samu goyon bayan jama'a ya kifar da gwamnatinsa. Lauyan Mr. Mubarak Farid Eldib ya gaya wa kamfanin dalancin labaran Reuters cewa tana yiwuwa a saki tsohon shugaban gobe Alhamis. ana wato ana sake dai yi wa Mr. Mubarak ɗin 'dan shekara 85 da haihuwa shari'a akan zargin cewa bai ɗauki matakin hana kashe masu zanga-zanga a lokacin da aka yi zanga-zangar nuna ƙin jinin manufofin gwamnati da ya hamɓarar da gwamnatinsa ba. Duk da haka kotu ta ce babu dalilin da zai sa a ci gaba da tsare shi. A farkon wannan makon ne wata kotun ƙasar ta wanke shi Mr. Mubarak ɗin da 'ya'yansa daga zargin cewa sun wawuce dukiyar ƙasa suka gina manya-manyan gidajen shiga na shugaban ƙasa haka kuma a yau laraba hukumomin misra ɗin sun kama wani kakakin ƙungiyar muslim brotherhood da kuma wani mai wa'azi da ke tada jijiyar wuya a ci gaba da ɗaukan matakin matsin lambar da misiran take ɗauka kan magoya bayan hambararren shugaban muhammad morsi rundunar mayakan pakistan kuma ta ce sojojin india sun kashe mata soja ɗaya lokacin da suka harbi suka yi harbi ta kan iyaka ko kuma ta kan yankin kashmir na ƙasashe da suke gardama a kai wani jami'in sojin pakistan ya faɗa yau laraba cewa haka siddan sojojin na india suka fara harbin kan mai uwa da wabi ya ce wani sojan ƙasar ɗaya ma ya ji mummunan rauni wannan zargi shine na baya bayan nan tsakanin kasashen biyu masu makaman nukiliya a yan makonnin nan da yawancin zaman ɗarɗa tsakanin su a yankin na kashmir yake janyowa india da pakistan sun raba yankin gida biyu amma kuma kowane bangare yana ikirarin shi yake da iko kan duka sassan na kashmir a cikin makonni biyu da suka wuce india da pakistan duk suna zargin juna da keta yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma a shekara ta dubu biyu da uku fitina ta baya nan ta samo asali ne a farkon wannan wata lokacin da india ta yi zargin cewa mayakan sa kai masu ikirarin musulunci dauke da makamai da sojojin pakistan suka tsallaka kan iyakar gundumar punch na kashmir dinta suka kashe sojojin india su biyar hukumomin pakistan sun musanta zargin maimakon haka suka ce ita india ce ta kashe farar hula biyu ta jikkata wasu takwas al'amari da ta kira babu hujjar da ta sa india ta yi haka a harbin kan mai uwa da wabi da ta yi kan iyaka rundunar sojin pakistan ta kuma faɗi cewa harbin ya raunata mata sojojinta hudu rundunar sojojin kiyaye zaman lafiya na yankin afirka ta tsakiya tana aiki domin kama wani bangaren birnin bangi bayan da fada ya barge tsakanin dakarun masu wasu dakaru masu biyayya ga sabuwar gwamnatin wucin gadin kasar da kuma 'yan bindiga masu biyayya ga tsohon shugaban kasar francois bozize rikicin ya barke ne a daren jiya talata lokacin da dakarun kungiyar seleka suka fara bincike domin su gano makame a arewacin babban birnin kasar da zumar kwance mara magoya bayan tsohon shugaba Buzize. Ranar Lahadi aka rantsar da Michael Jotodia a matsayin shugaban kasar na wucin gadi bayan da ya jagoranci haɗin gwiwar 'yan tawayen ƙungiyar Salika waɗanda suka hamɓarar da gwamnatin Mr. Bazizi a farkon wannan shekaran. Ƙungiyar Salika ta ƙaddamar da shirin gano makaman ne domin ta ji harbi da makamai daga yankin a ranar Asabar. wani kwamandan rundunar kiyaye zaman lafiyan da ake kira fomac a takaice ya gaya wa muryar amurka a yau laraba cewa rundunarsa tana kokarin tabbatar da tsaro a wasu unguwanni domin mazauna wurin su koma gidajensu a halin da ake ciki kuma kamaru ta kasar kamaru ta rufe kan iyakarta da jamhuriyar afirka ta tsakiya bayan wani rashin jituwa da aka samu tsakanin sojojin kasar da dakarun kungiyar salika al'amarin da ya kai ga mutuwar ɗan sandan kamar guda ɗaya. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Japan masu sa ido kan masana'antun samar da wutar lantarki ta karfin nukiliya sun bayyana matukar damuwa domin sun gano wani sabon huji ta inda gurɓataccen ruwa mai guba a masana'antar ta da ke Fukushima mai samar da wutar lantarki ke yi. labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc likitoci sun ce za su fara yajin aiki a yayin da a shekarun jiya litinin aka sake yin wata ganawa da kungiyar malaman jami'o'i waɗanda suke yajin aiki ba tare da samun wani ci gaba ba. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ce za ta ci gaba da yajin aiki har sai gwamnati ta biya mata bukatunta ko kuma cika alkawuran da ta yi mata. Sai kuma gashi ministar kuɗi na faɗin cewa gwamnati ba ta da kuɗin biyan bukatun malaman. Shi ne na ce da Dr. Nasiru Isa Fage shugaban ƙungiyar malaman jami'o'in yaya kenan. Eh, to jama'a bayanin cewa a yanzu ba bukata mutum A shekarar shida muka kawo bukatu ita ma gwamnatin tarayya ta kawo nata bukatu. Eh. Muka zauna teburin tattaunawa muka yi shekara uku muna tattauna a kan duka wannan bukatu A shekara ta tara kamar yadda kika ce muka sami fahimtar juna aka sa hannu a yarjejeniya. Za a iya tuna mun yajin aiki a shekara ta ɗaya watan Disamba wanda shi yajin aikin mun janye shi bayan sakataren gwamnatin tarayya ya shigo ya yi mana alkawari a madadin gwamnati cewa za a aiwatar da ita wannan yarjejeniyar kuma ma faɗi yadda za a yi a aiwatar da ita wannan yarjejeniyar a wata takarda ta fahimtar juna da muka sa a hannu ita ma a shekara ta dubu biyu da sha biyu watan janairu. Mm-hmm. yanzu mu maganar da muke yi shine a aiwatar da wannan fahimtar junar kuma sai zama gwamnati tana ta inda inda yau a ce mana kaza gobe a ce mana a'a kaza ne taro tun da muka fara yajin aikin nan mun yi taro ya kusan kai goma ko ma ya fi goma da mukarraban gwamnati su gaya mana wannan yau gobe kuma wani ya shigo ya gaya mana wata magana to ita a ministar harkokin kudi da ta sai ta ƙara kwaba abin ba <laughs> sai ta nuna cewa su mukarraban gwamnati ma da suka sa hannu a duk yarjejeniyoyin da muka yi da gwamnati a baya kamar ma ba san abin da suke yi ba saboda ita inda ta nuna cewa ba kuɗin da za a aiwatar da ita wannan yarjejeniyar to kuma mu abin da muka lura shine ta wannan ɓangaren ana cewa ba kuɗin da za a yi aiwatar da yarjejeniya sannan kuma sai mu ji cewa yau shugaban ƙasa ya ji ya kaddamar da wani abu wanda za a fidda makudan kuɗi ko da a tallafa wa wani sashe ko kuma a tallafawa waɗansu ma'aikatu ko kuma a tallafawa waɗansu mutane alal misali ba da daɗewa ba gwamnatin tarayya ta ware kuɗi naira na Google naira miliyan dubu sau dubu uku ta tallafawa harkar banki sannan kuma shi ba da daɗewa ba gwamnatin tarayya ta tallafawa harkar sufurin jirgin sama da kuɗi fiye da miliyan dubu ɗari hmm. sannan kuma a kwanan nan ma an taimaka wa harkar fina-finai da makudan kuɗi sannan kuma ko wannan satin farkon satin nan shugaban ƙasa ya je ya ƙaddamar da asusun tallafawa a ƙanana da matsakaitun masana'antu a ƙarƙashin bankin tarayya da kuɗi naira na gugar naira miliyan dubu ɗari biyu da ashirin to in aka zo aka ce maka ba ka da kuɗi wanda kake bin bashi ko kuma kuka yi yarjejeniya da mutum ce ga yadda zai yi mai maganin waɗannan matsaloli sannan kuma sai a lokacin da za a aiwatar da wannan yarjejeniya ce maka ba kuɗi kuma kai kana ganin shi yana tafa caka da kuɗi a kin ba ma mutum ma ba zai cewa ba kuɗi. To ku yanzu kun dage. Aka samu a wannan taro na ƙarshe da muka yi. A na ce to yanzu ku bisa dai a bayanan da nake karanta ko kun dage akan cewa tilas sai gwamnatin tarayya ta biya dukkan waɗannan buƙatu ne sannan za ku janye yajin aiki ko ko idan gwamnatin tarayya ɗin ta baku ko da rabi ne za ku janye. Ai shi ne muke muke ai wannan ba buƙatu ba ne ba. an ana gama bukata ne shi ne za a zo ga bukatar ka tori kuma ba zan iya biyan bukatar ka ba ya yi wannan an riga an yi shi titi a baya maganar da muke cewa shine abin da gwamnati take za ta yi domin ta gyara harkar ilimi musamman ilimin jami'a a Najeriya wanda shi ne tushe na samun cigaban kasar cigaban kasar nan kamata yayi gwamnati ta aiwatar da wannan in ya so sai mu duba kuma mu yi wayoyi dan tafiya mu ga idan wannan abin ya kawo gyaran kuma bai kawo gyaran ba sun ce san yadda za mu to amma yanzu ai ba magana bukata ake ba to tun da ka ce eh ba maganan bukata ake ba wannan yajejeniya ne da kuka cimma a baya To, kuma ka yi bayani an wasu ayyuka da gwamnatin tarayya din take da kaddamarwa duk da cewa ministan kuɗi ta ce ba ta da wannan kuɗin. To yanzu misali idan gwamnatin tarayya din ta ce wannan yarjejeniya da kuka cimma a baya za ta iya ba ku ko da rabi ne, za ku janya aikin, eh, yajin aikin? Ai, ai maganin ma ba da rabi da ta tasu ba. Rabin gyara ake so a yi, da jami'o'i, wanda za mu ci gaba da fitar da ɗalibai wanda ba su sami ilimin ingantacce ba. Ai maganar da muke yi shine a aiwatar da yarjejeniyar. daga yadda za mu yi mu kawo gyara da ɗaliban da suka fito an ɗauke su aiki za a san cewa eh sun samu ilimi ingantacce kuma abin ta kai ma shi ne yadda ɗaliban mu suke barin jami'o'in mu nan saboda ba kayan bincike ba kayan nazari kuma ba wajen kwana mai rage lafiya sannan kuma ɗakunan karatun ma cinkoso ya yi hawa. amma kuma muna ganin gwamnatin najeriya tana fidda kuɗaɗe tana fataka da su da eh, za a sa harkar ilimi ba saboda ilimi shi ne zai kawo kowane ɗan najeriya da talaka da mai kuɗi ya samu ci gaba. A saboda haka dai ba ba ba ku ba dai magana kawai tilas ita gwamnatin tarayya ta cika wannan alkawari da ta ɗauka ba shi kenan ku gare ku ko? Eh wannan shi ne mafita jimmai saboda a gaskiyar lamari mu kanmu ba ma jin daɗin zuwa yajin aikin nan kamata ya yanzu a yi hubbasa gaba ɗaya da mu da mutanen ƙasa da gwamnati a tallafawa harkar ilimin nan da mu ba za mu samu kwanciyar hankali mu ci gaba da aiki kuma muna fitar da ɗalibai ingantattu wanda suka samu ƙwarewa kuma su zo su taimaka mana yadda za mu gyara kasanmu. Wannan kiɗin tita ne wannan batun tita ne tita ɗuban karatu. idan ka haifi ɗanka, ka tashi gun karatu. Fita isa iyan ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaron izan karatu. Idan ɗanka ya kwana ɗanya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba. Fita ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka, sannan ya yi faramare ai ya yi sakan ai ya je university ya je yaman da ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani fita ko bai da keke Haka ne dan maraya to kun ji Dr. Nasiru Isa fage shugaban kungiyar malaman jami'o'i. To kuma masu sauraro muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan yadda kuke ganin za a iya magance wannan matsala. Malamai su koma azuzuwansu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A hannun yanzu kuwa zancen nan da nake yi da ku sabuwar jam'iyyar APC tana can tana gudanar da taronta na farko a Abuja. A saboda haka na tuntuɓi wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya. akan in ji halin da ake ciki wajen wannan taro. a yanzu haka ana gabatar da jawabai ne a wannan taro na jirgin ita farko a wanda ya nuna wato wayannan jam'iyyar biyu uku a cpp da acn sun riga sun bar sabbin alamun su na jam'iyyar inda ake gabatar da sabuwar tutar jam'iyyar acp don haka wato taron yadda za su kan karshe shi ne makamancin yadda jam'iyyar unity wato jam'iyyar pdp ke mun yin taron taron abuja ni yana irin wannan taro na jam'iyyar pdp na a an tattara hanyoyi ko kuma garin ya cika da ababen hawa to kusan kwatankwacin wannan taro na jam'iyyar pdp yake magana a nan ɗakin taro na ladi sani da ke babban hotel din nan na sarrafa a nan cikin abuja To a yau ne kake ganin za su tsaye da ɗan takararsu koko taron na yau ana yin shi? wato kamar taro ne na na juna ko kuma na bayyana ta fitar jam'iyyar APC din da cewa an haɗe. Duk wasu mutum da ake cin kamar za su zama kamar takarar irin kamar janar Buhari a wajen wannan taron. Wato magana ce ta an samu an haɗe ya kamata a fahimci juna a gabatar da sabisi da gani na wannan jam'iyyar gaban don wannan sabuwar tafiya ta faɗaka ta adawa ta kira. madalla kafin mu gabatar da himma za mu leƙa jihar ogun inda wakilin sashen hausa hassan umaru tambuwal ya aiko mana da rahoton cewa kungiyar masu rarraba littafin ninjila sun kai wa gwamnan jihar ogun ziyara Gwamnan jihar Ogun Sanata ibikulle Amosun ya yi kira ga addinai da su yi wa ƙasar nan addu'o'i domin samun cikakken zaman lafiya a tsakanin jama'a. Gwamna Abikunle Amosun ya yi wannan kiran ne a fadarsa da ke Abeokuta babban birnin jihar Ogun a lokacin da yake marabalale da shugabannin ƙungiyar Bible Society of Nigeria reshen jihar Ogun da suka kai masa ziyarar ban girma. because we Gwamna Amosun ya ce muna son ku taimaka muna da addu'o'i saboda mun san ƙarfi da muhimmancin addu'a don haka muna buƙatar addu'o'i. Amosun ya gode wa shugabannin ƙungiyar Bible Society of Nigeria reshen jihar Ogun a game da wannan ziyarar. A nashi jawabin shugaban wakilan ƙungiyar Bible Society of Nigeria reshen jihar Ogun su goma sha ɗaya Pastor Peter Adeniyi cewa ya yi. care of the state in particular. Pastor Peter Adeni ya ce suna son gwamnati ta baiwa kungiyar Bible Society of Nigeria goyon baya musamman reshen jihar Ogun wanda hakan ke bada damar a fassara littafin Bible mai tsarki da yawa. Haka zalika an yi waƙoƙin ibada a wurin ziyarar. Ƙungiyar Bible Society of Nigeria ta bai wa Gwamna Abikunle Amosun jakada na musamman. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Nigeria. To a gaida Hassan kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za mu gabatar da himma ba ta garo. duniya daga Jama'a masu mu assalamu alaikum muna fata kuna lafiya. A makon da ya wuce kun ji na dawo da bakona Dr. Yusuf Alhassan wanda a da can yake nan Amurka yake koyar da kimiyya da fasaha kuma ya mallaki ma makaranta tashi da kanshi. Yanzu ya koma Najeriya yana shugabantar jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar Kano. To a wannan mako mun ci gaba da hirar shi ne inda na so in ji wai wani irin kyaututtuka ya ci ne a wannan watanni shida kawai da yi yana shugabancin wannan jami'a. To alhamdulillah akwai kyaututtuka guda hudu ko biyar zance da na samu na farko alhamdulillah cetoci na guda uku duk daga ɗalibai na wannan makaranta da kuma na ƙasa gaba ɗaya da suka ga irin ayyukan da ake yi a wannan makaranta kuma suke jin daɗin ci gaban da aka samu a wannan makaranta to suke ringa bani kyautoci da kuma ah, kamar wannan awar da kake faɗa. kamar na gama guda uku daga ciki duk daga ɗalibai ne wanda ita ta uku ita ce ma daga ɗaliban ƙasa gaba ɗaya national association of nigerian students ah, sun ji daɗin irin waɗannan canje-canje da aka kawo da canjin ah, curriculum da aka kawo da sababbin kwasa-kwasai da aka kawo da kuma yadda ake gyara wato laboratories da kuma azuzuwa kai hatta ah, me yake da suna tituna da dai sauransu na wannan makaranta na bangare-bangare alhamdulillah to kaga dole ne a malamanmu mu ƙara ilmantar da su idan da malami yana da masters ne to kaga yanzu ya zama na wajibi akan wannan malami ko malama su je su nemi karatun doctoral degree da ake faɗa. idan da malami yana da bachelor degree yana koyar da certificate ko kuma national diploma to kaga yanzu tunda ana koyar da bachelor da masters to kaga wannan wajibi ne akan kansa ya je ya karo karatu wanda zai kara jajircewa a wannan fili ko filaye da ko bangare bangare na koyarwa da ake. a kwanaki na ji an ce ka ziyarci wata jami'a a malaysia kuma ka zo nan amurka ma ka ziyarci wata jami'a kamar me kai ne ne a wajen yau wato waɗannan jami'o'i da ka ji na ziyarta misali ta ita university of victoria a malaysia to suna ɗaya daga cikin universitoci na duniya da muke da haɗin gwiwa da su a kwanakin baya zuwan farko da na yi na je na ga yadda university ta take da yadda al'amuransu suke da yadda suke abubuwansu na harkar ilimi kuma gaskiya na gamsu da shi to daga nan a takaice na fara saka ɗamba na wannan kulla wannan dangantaka ta bangaren ilimi ta wannan bangare da muke ci affiliation da turanci aka fara ta to a madala a ƙarshe ana kiranka da wani suna wayoyi bature ko ba amurke ko za ka ɗan iya mana ƙarin haske akan wannan ana ina ta jin wannan suna to saboda na farko kamar ba amurke da ake faɗa saboda shekara ta ashirin da tara ina zaune a amurka so da an neman wannan lakabi saboda ganin cewa na daɗe a ƙasa amurka kamar ma na ni ba ma a ba kano ba ne ni saboda haka kanan ta ɓata <laughs> sai ba amurki kuma kasa in ka zauna a nan ƙasar yadda bakinka zai ɗan karya wajen yadda kake turanci ba kamar yadda mutumin da bai fito ba so za ka kana turanci irin na kasashen amurka to wannan kaɗai zai sa turancin ka zama irin na amerikawa kamar yadda ka sani to saboda haka ake mun lakabi da wannan to kuma bature ana zancen cewa duk wani abin da zan yi na kan tsaya na yi gaskiya babu kaucewa babu kuma tunanin ko tsoron wani abu saboda haka zaka ji can ka ai wannan bature na ai kaza da kaza da kaza saboda haka ka san cewa yayin da zaka zo gabana ko guri na to in fa baka da gaskiya ba fa inda zaka. Fare ba jin daɗi karewa to anan hirar tawa take karewa da Dr. Yusuf Alhassan sai kuma wani mako in Allah ya so ya kai mu zan kawo muku wani ƙwararre ta fannin kiwon lafiya al'umma yanzu a madadin shi Dr. Yusuf Alhassan sunana Bello nake cewa salamu alaikum sai anjima. jima. To ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko ta hanyar imel. wasiƙa mu ta farko yau ta fito ne daga hannun aminu ɗan kaduna amanawa ya ce "Aboye ka a hana ka kuka na fara da wannan ganin yadda sojojin ƙasar masar suka kama shugaban ƙungiyar 'yan uwa musulmai a gaskiya kama shugaban ƙungiyar da sojoji suka yi ba shine zai kawo zaman lafiya ba a ƙasar illa ƙararin caɓe al'amura zai yi sai wasikar kasimu aliyu daga jihar sokoto da ya fara da cewa tabbas biri ya yi kama da mutum na fara ne a bisa ga sakin hosni mubarak da wata kotun kasar masar ke yunkurin yi saboda haka mahukuntan masar ku sani fa kowa da ya yi da kyau zai ga da kyau da fatar allah ya ji kan shaidan da suka rasa rayukansu sai kuma wasikar hassan muhammad daga sokoto ya ce mu dai fatan mu anan a samu zaman lafiya a najeriya ba jita-jitar kisan jagoran kungiyar boko haram ba domin da kisan osama bin laden da muhammad yusuf na canja wani abu to da tuni an samu sauƙin harare a najeriya da ma sauran kasashen waje da ake samun hare-haren a 'yan alkaida da 'yan taliban da fata allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar masar da siriya da iraki da ƙasa ta najeriya baki ɗaya wasiƙa ta gaba daga alhaji murtala mai gyada Gora. ya ce ina kira ga 'yan najeriya musamman 'yan arewacin najeriya ya kamata mu yi hatara da 'yan siyasar jari hujja masu kawo sabuwar jam'iyya domin wargaza haɗin kan jama'ar apc allah ya wargaza shirin marasa kishin arewacin najeriya amin sai wasiƙa ta ƙarshe daga hafizu balarabe gusau jihar zamfara ya ce a fili take siyasar najeriya ta fara sauya zani sai dai wani hanzari ba gudu ba ne ya kamata 'yan uwa mu gane jam'iyyar Kage ta 'yan kore da bugi don cimma wata manufa tasu murungumin siyasa tudun mun tsira don dawo da martabar mu najeriya baki ɗaya. Ah, kafin mu sallama ga takaitattun labarai. a siriya yan gugurmayar kasar sun ba da labarin cewa an kashe akalla mutane 100 sakamakon wani farmaki da makamai masu guba da suke zargi sojoji da suke biyayya ga gwamnatin shugaba bashar al-assad suka kai kusa da damascus babban birnin kasar ba tare da bata wani lokaci ba kuwa sham ta musanta zargin ta yi amfani da makamai masu guba kafofin yada labaran ƙasar suka ce akwai matakan da sojojin ƙasar suke ɗauka a yankin suka ce sojoji sun kashe 'yan ta'adda lafazi da gwamnatin ƙasar take amfani da shi wajen kiran masu adawa da gwamnatin shugaba assad jami'an bangaren shari'a da na tsaron ƙasar masar sun ce laraban nan wata kotun ƙasar ta ba da umarnin a saki tsohon shugaban masar hosni mubarak daga gidan yari inda ake tsare da shi fiye da shekaru biyu bayan da wani borin da ya samu goyon bayan jama'a ya kifar da gwamnatinsa Ma sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma misalin karfe tara da rabi idan Allah ya kai mu a lokacin da za mu so mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku kan yadda kuke ganin za a iya magance yajin aikin malaman jami'o'i yayin da likitoci kuma suke barazanar fara yajin aiki. Kafin nan, Jummai Alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.